يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu na mako-mako da muke karatun mukaddima littafin mukaddima fi usulun tafsir na shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar ko dai talatin ga watan muharram ko kuma ɗaya ga watan safar na shekarar 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha tara ga watan tara na shekarar ashirin ta miladiya muna karatu eh, a cikin ɗuruku tafsirar Qur'an hanyoyin fassara alƙur'ani mai girma wace hanya ta farko da malam ya kawo mana ita ce hanyar fassara alkur'ani da alkur'ani Abin da aka kawo shi a dunkula a wani wuri a wani wuri sai a kawo shi a shimfiɗe sai babu na biyu shine fassara alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda dama wannan a nauyi ne da Allah ya azama manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da ya saukar masa da alkur'ani haka ne ya saukar masa da fassara alkur'ani to da ka fassara alkur'ani ana samunta ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayansa sai fasara alkur'ani da maganganun sahabbai su ko saboda su suka halarci saukar da qur'ani su suka halarci waqi'a da ta auku kafin aya ta sauka Haka nan kuma a cikin su alqur'ani ya sauka kuma su suka dauki karatun sa a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kaman yanda aka rawaito daga wasan su suna cewa mun kasance ba ma wuce daukan aya biyar biyar a wata ruwaya sun ce ba ma wuce daukan aya goma goma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma tsallake ta zuwa biyar ɗan gaba ko goma gaba har sai mun san karatunta da ma'anarta da kuma aiki da ita sannan mu ɗaga mu je goma gaba to kaga bisa ga wannan yanayi ya sa sun samu fassara ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa guda uku an yi tufaki a kansu fasara alkur'ani da alkur'ani fasara alkur'ani da maganga sunnonin sunnar manzo sallallahu alaihi sallam da kuma fasara alkur'ani da maganganun sahabbai radiyallahu anhum matukar sun yi ittifaki ta wannan mutabakun alaihi babu iskali ko ko wani daga cikin su ya faɗi magana ba wanda ya saba masa nan ma ta tabbata fasara ta alkur'ani to amma lokacin da suka yi sabani to a lokacin sai a duba a ga maganar wanne ne daga cikin su ta fi samun ƙarfi na wasu hujjoji na waje to sai a ƙarfafa ta to wannan abin da ya shafi wannan to sai bayan shekara mana fasara alkur'ani da maganganun sahabbai tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabbai shi ma abin da ya kama mana cewa an yi saɓani wasu na ganin ba a ba sai an ɗauki maganar tabi'ai ba da zaran an rasa maganar sahabbai to shi kenan shi mai fassara alkur'ani dama ya riga ya kai mujtahidi sai ya fassara da yanda aya ta nuna masa abin da ya gabaci aya da abin da ya biyo bayanta da sauran ayoyi da hadisai da wasu abubuwa da ya sani zai amfani da su sai fassara alkur'ani ba sai ya koma ga fassarar tabi'ai ba wannan shine kaulin wasu daga cikin malamai har ya kawo mana maganar Shu'ba bin al-Hajjaj al-Ataki ɗaya daga cikin fitattun malaman hadisi yana cewa ai maganganun tabi'ai su a karan kansu cikin abin da ya shafi furu'a abubuwan fiqhu ba hujja bane yace to ya za a yi maganar su bata zama hujja a furu'a ba ta kuma zama hujja a tafsiri to abin da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yanke ce shine in har sun yi ittifaki akan magana ya ce wannan magana karɓaɓɓiya ce lalle ne yusaru ilaiha amma idan sun yi saɓani to la ya kunu ƙaulu ba hujjatan ala maganar magana wasansu ba ta zama towa hujja akan magana wasu da haka kenan idan sun ittifaqi to kaga magana su karɓaɓɓiya ce idan kuma sai ittifaqi ba to sai a duba maganar wanne ne daga cikin su ta samun karfafawa da hadisai da ayoyi da maganganun sahabbai da wasu hujjoji na daban abin da ya gabaci aya da abin da ya biyo bayanta to ta haka sai a rinjayar to waɗannan su ne abin da malam ya kama mana sai zai shiga na hudu wannan shine na uh, biyar kenan ko ya ka qur'ani sunna qaulus sahaba ƙaunar tabi'in sai na biyar shine at-tafsiru bir tafsiri da ra'ayi malam eh, al-husayn al zahabi wani malami al-husayn al zahabi ya yi littafin sunansa a tafsir wal mufassirun shi ma kawo waɗannan ƙawa'idin tafsir da kuma matsayin tafsirai da kashe-kashen tafsirai tafsirin ɓangare kaza tafsirin ɓangare kaza duk ya kawo su daki-daki a littafinsa ana kiran shi a tafsir wal mufassirun wannan ba Allah a cikin wannan littafin ya yi bayanin mai ake nufi da tafsir bin ra'ayi yace tafsir bin ra'ayi kashi biyu ne akwai tafsiri bin ra'ayi wanda shi mala ibn taymiya yake nufi anan shine tafsiri bin ra'ayi wanda abinda ake nufi da ra'ayi shine abinda ba tafsiri bane da aka samu daga alqur'ani ba daga hadisi ba ba daga kaulin sahaba ba ba daga kaulin tabi'in ba a samu su ba to anan sai mai tafsiri yayi ittihadi bisa ga fahimtar sa ta larabci abinda larabcin ya nuna abinda kalmomin suka bada ma'ana sannan abinda jerin kalmomin ya bada ma'ana sannan abin da ibara take ba da ma'ana a kansa cikin harshen larabci har ma sukan kafa hujjoji da waƙoƙin magabata hakanan kuma ya zo ya ga irin wannan ma'ana akwai wasu ma'anoni da suka tabbatar da ita sannan kuma ya duba ƙabilar aya wa ba'adal aya da kuma wasu abubuwa a waje duk sai ya samu abin da zai fassara aya da shi kaga wani ya fassara aya amma bisa ga ijtihadinsa sannan ijtihadin mabniyun akan abubuwan da ake bukata na ijtihadi ya gina akan wasu ayoyi na alkur'ani idan makamantan wannan aya wanda su wala Allah an samu fassara su ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ga sahabbai ko a cikin alkur'ani sannan kuma har ila ya gina ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam umuman da suke magana akan wannan ma'anar da ya gano cikin wannan aya kuma da sharadi kalmomin da ke cikin ayar suna ba da wannan ma'ana kowace kalma wannan kalma a larabci ga ma'anarta wannan kalma a larabci tana da ma'ana kaza daga cikin ma'anonin da take bayarwa akwai wannan ma'ana wannan kalma wani sa'in kalma ita a karan kanta tana ba da ma'ana amma ta zo a wani siyaki da wani jeri kaga sai ta ba da ma'ana daban an gane ko kamar da muke samun irin su katala wa katala dawudu jaluta kaga katala ta ba da ma'ana akwai kuma wani sa'in ta zo a wani jeri kutilal insano kaga kutilal insano sai ta bada wata ma'ana daban kutilal insanu an tsinewa eh, dan adam kafiri to kaga kenan wani sa'in kalma in ta zo a jeri ma'anar da take bayarwa yakan sha bamban da ma'anar da in ta zo a Ifirari. to duk irin waɗannan abubuwan a yi la'akari da su sannan a duba a ga aya da ta gabace ta da aya da take biye da ita duk aka yi la'akari da waɗannan aka fitar da fassara wacce wannan fassarar ba a samo ta daga magabata ba kuma sanadiyar komawa zuwa ga wannan fassara shine saboda rashin samun fassara daga magabata to kaga wannan shine tafsirin bin ra'ayi wanda yake karɓaɓɓe akwai ɗaya ɓangaren shine tafsirin bin ra'ayi wanda ba karɓaɓɓe ba shine mutum ya fassara alkur'ani bisa ga son zuciyarsa kamar yadda malai mana da yawa daga cikin tafsirin yan shi'a da an kawo aya ta muzanta wasu mutane sai su ai abubakar da uwar ake nufi da an kawo ta aya ta yaban bayan Allah na kwarai sai ce ba kowa ake nufi ba sai sai da na Ali da Fatima da wannan matarsa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma 'ya'yanta to kaga wannan shine tafsiri bi ra'ayin kansu ma'ana sun riga sun yi matsaya ga wata aqida sannan sai suka yi kokarin fassara alqur'ani yanda suka ga dama to wannan shine tafsiri bi ra'ayi wanda ba shi ake so ba wannan mazmum ne wannan kuma shine abun korewa to waɗannan su ne abu guda biyu da Imam Zahabi ya kawo mana su Ibn Taymiyyah anan da yace at-tafsiru bir ra'ayi yana nufin irin wancan na farko shi wannan nabi ba a ko maganarsa saboda ya kawo maganarsa ya yi bayani game da su waɗanda suke fassara alkur'ani kashi biyu a ko waɗanda za su duba ma'anar larabci kawai yadda larabcin ke nunawa ba tare da komawa ga bayanan alkur'ani yake hadisai suke ba a su kawai gundarin larabcin suke duba ya ce sun yi kuskure hakanan waɗanda su ba shi suke duba ba su tun farko sun riga sun yi matsaya matsayarsu shine cewa za su ɓaci duk wani sahabi in ba wane da wane ba matsayarsu duk wata aya mai yaban mutane na kwarai to za su takaita ta ga da ali to kaga sai riga sun yi matsaya to da sun zo alkurani abinda suke so aya ta mara musu baya aya ta bi bayan wannan fahimta tasu idan ayar ba ta bi ba to sai sun sai da za su lankwasa ta da ƙarfi sai ta bi wannan manufa tasu to kaga da waɗanda ta ci to da haka ibnu taymiya anan da yace a tafsirin bil ra'ayi yana nufin wancan na farko imam zahabi ba wancan imam zahabi mai tafsiri wannan wani zahabi ne sheikh husain zahabi daga baya baya yake shi ya rubuta tafsirul mufassirun kuma yayi bayanin me ake nufi da at-tafsir bil ra'ayi an gane ko to da haka nan ibnu taymiya yana bayani ne akan at-tafsir bil ra'ayi wanda yake tafiya akan hanya shi ne yake magana a kansa shi kansa malamai sun yi sabani a kai to shi za mu magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تفسير القرآن بالرأي فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم ما لا يتي تفسير القرآن بالرأي تفسير القرآن برأي Fa amma Al-Qur'ani فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام فسر القرآن ده رأي سنسا ده رأي سنسا معنى شيني مجرد ba tare da sirki ba ra'ayi ne kawai ka fassara yadda ka ga dama yace to wannan haramun ne yace ga dalili haddasana mu'ammal mu'ammal ya ba mu labari kala haddasana sufyan sufyan ya yace sufyan ya ba mu labari kala yace haddasana abdul a'la abdul a'la ya mu labari an Sa'idu bin jubair daga Sa'idu dan jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya dade shi da mahaifinsa kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da tsira da amince Allah tabbata gare shi yace man qala fil qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya faɗi wani abu ƙala ya faɗi wani abu dangane da alkur'ani da gairi ilmin ba tare da ilimi ba to yi ma kansa tanadin matsuguni a wuta kaga man takallama fil qur'ani bi ghairi ilmin wannan bi ghairi ilmin ana nufin ba tare da ilimi da ya dauko daga magabata ba ko ko a'a ba tare da ilimi hatta bisa ga fa'anonin kalmomin a larabci da siyakin ayar da ma da ma ba'adaha da kuma lura da wasu abubuwa na wajen ayar da wasu ayoyi ko na hadisi ko maganganun sahabbai da ke karfafa wannan masa fassara ko da bai samu ta daga cikin sahabbai ba kaga wannan ya kunshi wannan da wannan an gane ko to da ka kenan kaga a nan sai a ɗauka bi gairi ilimin ana nufin bi umumin ilimi na farko bai samo iliminsa daga ƙur'ani ko hadisi ko sahabbai ba sannan na biyu bai gina akan ma'anonin da kalmomin da ayat ta ƙunsa a larabce ba kuma bai gina da irin siyakin ayar da ma qablaha da ma ba'da bai yi amfani da wannan ba iyaka mujarrad kawai ra'ayinsa shine yana so a ce ayan nan tana nuni akan mutane wasu wane da wane kamar da suke cewa ma kuntum mutafizal mudallina azuda sai ce Abubakar da Umar kaga babu aya da ta ce makuntum mutakizal ado aduda masu batarwa Allah ya ce ban zamanto mai daukan masu batarwa ababan karfafa ba to kaga ba inda aya ta ce mudallina masu batarwa anan ana nufin Abubakar da Umar babu aya alqur'ani babu hadisin manzo sallallahu alaihi haka nan lafazin ammun ne shi mudallin duk wani mai batarwa kowaye sunan shi inda yana batar da mutane ko sunan shi abubakar ko sunan shi umar ko sunan shi usman ko sunan shi ali ko sunan shi emmanuel inda yana batarwa sunan shi modillo kaga kenan ashe ba kalma bace da take nufin mutum guda to don haka sai suka ce ai abubakar da umar ake ne kaga wannan fassara ne na alkur'ani bi mujarradin ra'ayi ba tare da an sirka ra'ayin da komai ba ba wani dalili ba wani larabci ba wani komai Tsantsan ra'ayi yace to irin wannan shine annabi ce man ta kadhaba alayya a maq'adahu minan nar yace wa haddathana waki'un qala haddathana sha'a sufyan an abdul a'la as-sa'labi an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala fil qur'an bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar kaman wancan shi ma bambancin su kawai wancan haddasa na sufyanu ko Eh, wannan kuma eh, waki'un shi ya rawaito daga sufiyan wancan ba ambani wancan mu'ammal ko yau mu'ammal an sufiyan wannan kuma waki'un an sufiyan shine kawai bambancin su yace wa bihi da wannan sanadin ila tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito qala yace haddathana abd ibn humayd qala haddathana habban ibn hilal qala haddathana suhayl akhu hazm al-qutai'i qala haddathana abu imran al an jundub qala qala sallallahu alayhi wa sallam man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa wannan an ce daga bihi ila tirmidhi galibi suna cewa bihi da wannan isnadin to amma na sai muga kuma isnadin ba wancan bane domin kun ga wannan sabon isnadi ne kwata-kwata kalmomin eh, rujal da suke cikin wancan isnadin babu su anan wannan ya ce haddasana abdu bin humaidin ƙala haddasana habbanu bin hilalin ƙala haddasana suhailin aku hazmin suhailin ɗan uwan hazm al-kuta'i ƙala ya ce haddasana abu imran al-jauni an jundub ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ƙala fil ƙur'ani bi ra'ahi fa asaba faqad akhda duk wanda ya faɗi ga alƙur'ani da ra'ayinsa ko da ya yi daidai to ya yi kuskure daidan shi daban kuskurensa saboda bai ɗauko hanyar da take ita aka ce yaba ba wannan shine kuskurensa kuma ana samun haka kakan baɗi magana ta zama daidai to amma saboda hanyar da ka ba daidai ba ce, sai ka shiga matsala ya kawo mana misali da zai zo nan gaba misalin kazafi da Allah ya ce eh, wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum na jalda duk waɗanda suka eh, yi wa mata kamammu ƙazafi sai ba suka gaza zuwa da shaidu hudu Allah ce to ku yi musu bulala tamanin kaga bulala tamanin za a baka maka iya zuwa ko da ka tabbata domin abin da kai ka gani da idan ka zahiri ka tabbata ko da baka samu shaidu ba Allah ya ce fa idza lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah hawal kazib gashi kai fa ka gani zahiri kaga bisa ga ganin ka kai kana da gaskiya amma bisa ga faɗin yanda ba haka Allah ya ce ka yi ba sai ka zama to cikin makaryata an gane ko kuma wannan kaga fi hukumin lahi a hukuncin Allah duk da cewa idan Allah ya san gaskiya ya gani tabbas abin ya uku kaga abin da ya faɗa gaskiya ne to amma hanyar da ya bi saboda ba haka Allah ya ce ba kuma sannan mu ba ma hukunci da ilimin Allah tunda ba mu da hanya zuwa ga masaniya ga ilimin Allah iyaka abin da za yi hukunci da shi Abin da muka gani abin da Allah ya nuna mana yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah da da Allah ya nuna maka kaga da da Allah bai nuna maka baka ganshi ba baka iya hukunci akai baka iya hukunci akan ga wannan da wannan sun zo suna rikici akan fili waye ana so kai hukunci ka bada filin ga mai shi wanda shine hakikanin mai filin kaga zaka yi ka sani an gane ko baka da yanda za ka yi ka sani sai idan ka san wannan filaye sai ka san wannan labari kuma ka da hanyar da za ka sani sai ta hanyar bincike to ina shaidinka me dalili kaga da haka shine kawai abin da za ka gina a kai to wannan shine bai ma araka kaga amma hakikanin al'amari tana iya yiwa kai ka je ka ba da filin ga wanda ba ke da haƙi ba amma kuma kai a gurin Allah baka da laifi saboda iya abin da ka gani kenan abin da ya tabbata gare ka to amma kaga shi Allah ya san waye mai gaskiya to wannan shine mala yace mana shi ake nufi da fa asaba ya yayi daidai to faqad akhda yayi kuskure wannan hadisin imamu Tirmidhi ne rawato shi kala hadha hadisun gharibun to wannan hadisi ne gharib baƙo sun ce imamu Tirmidhi idan yace hadisi garibi yana nufin da'ifi da haka hadisi ne da'ifi a gurin sa wa kallama takallama do ahli hadisi fi sahl bin abi hazm eh, suhail bin abi hazm malaman hadisi wasu daga cikin malaman hadisi sun yi magana ta suka shine takallama idan ce ta kallama fiwa na galibi ana nufin magana ta suka sun yi magana ta suka game da ingancin karfin hadda ko kuwa adala waɗannan sun abubuwa biyu da ake suka akai idan ka soki mutum ga adala bai da adalci bai da amana bai da gaskiya to kaga hadisin sa ya zama cikin hadisai na marasa gaskiya idan ko ana suka shi ne game da rashin hadda haddasa ce ke da matsala ba wai rashin gaskiya ke da shi ba bai da ha'inci bai da cin amana illa iyaka dai yakan rawaito hadisi sai a samu matsala kuma ba idan a san shi ba to wannan sai a dauke shi a matsayin hadisin sa da'ifi yace wa haka zarawa ba'du ahli ilmi an ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ghairihim yace haka nan wasu daga cikin malamai suka rawaito maganganu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma wasun su annahum shaddadu fi an yufassara alqur'anu bi ghairi ilmi sun tsananta ga a fassara alqur'ani ba tare da ilimi ba to kun ga ilimi anan wanne ake nufi ana nufin ilimi wanda aka rawaito daga Ƙur'ani ko hadisi ko kaulin sahabbai shi kadai wanda duk abin da ba wannan ba ya zama biduni ilmin koko ana nufin ilimi umuman wanda hatta abin da ma ba a rawaito cikin waɗannan madogara guda uku ba to in ka gano shi ta hanyar istidlal da kafa hujja da binciken ma'anoninta da ma sabakal aya da ma qablaha da siyakin aya da lura da asbabun nuzul da wasu ayoyi ko har da wannan kaga wasu na ganin wannan bai ciki alqur'ani su fassara alqur'ani bi gairi ilmi na'am وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم لن يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم yace wa amma alladhi ruya an mujahidin wa qatada abinda aka rawaito daga mujahid da kuma qatada duk suna daga cikin fitattu gurin fasara alqur'ani mai girma wa ghairihi ma min ahli alilmi da wasansu daga cikin ma'abota ilimi annahum fassaru alqur'ana cewa sun fassara alqur'ani kaga mujahid in ya fassara alqur'ani tabi'i ne kaga ba sahabi bane haka nan in ya fasara alqur'ani ba sahabi bane to da ya zama na fasara alqur'ani daga gare shi shi a karan kansa kaga kenan ya fasara alqur'ani bin ra'ayi abinda yake nabi da bin ra'ayi bi gairi ilmi abinda yake nabi da bi gairi ilmin bi gairi riwaya kaga wadannan ba a cewa ba su san larabci ba sun san larabci ba ba a cewa ba san sauran ayon alqur'ani ba ba san hadisai ba ba san maganganun sahabbai ba duk sun sani to amma an ce sun fassara alqur'ani mai ake nufi malam ibnu taymiya ce fa laysa dhannu bihim annahum qalu fil qur'ani aw fassaruhu bighairi ilm ba a yi masa zaton cewa sun faɗi magana game da alqur'ani ko ko a ce sun fassara alqur'ani ba tare da ilimi ba ba a masa zaton haka kaga ba tare da ilimin ba ana yana nan ba ma wai tare da ilimin sahabbai ko hadisi ba a'a abin da suka fassara bayan sanin su ga larabci har ila sun dauko shi daga magabata shine makasudin sa yace aw min qibali anfusihim ko a ce a karan kansu kawai suka ga dama yanda suka ga dama haka suka shiga suka fassara yace wa qad ya anhum ko ma ya dullu ala ma qulna yace an rawaito daga gare su abin da ke nuni ga abin da muka faɗa cewa ba sa fassara alqur'ani sai dogaro ga ilimi dogaro ga ilimin abin da ake nufi a nan ɗaukowa daga magabata ko dai sun ɗauko a hadisi ko sun ɗauko daga sahabbai shine dogaro ala ilimin annahum naga ga wata luska innahum ko eh duk suna tafiya idan an ce annahum sai zama ya koma ga ruya ruya anhum ma yadullu ala ma qulna ruya anhum annahum kaga sai annahum ya zama na'ib fa'il na ruya idan zama na'ib fa'il ko ya zama fi mahallin wani abu na li'irabi to zai zama da fathal hamza ruya anhum annahum idan kuma aka ce innahum ita kuma sai ta koma qulna an gane ko an ce ƙala ya ƙulu duka inna ce za ta biyo bayansa ƙala inni abdullahi ƙala inni ushidullaha washadu anni bari'u mimma tushrikuna min duni kaga da abin da yazo bayan ya ƙala ya ƙulu an gane ko ya ƙulu innaka laminal a innaka laminal musaddiqin an gane ya ƙulu a innaka an gane wannan kenan to da haka duk inda inna ta biyo bayan ƙala ya ƙulu ƙul to duk za ta zo da kasara to da haka wanda nasu nuska ta zo da kasara sai a kaddara an gina alama kulna bisa ga abin da muka faɗa innahum cewa abin da muka faɗa faɗin mu kaza shine innahum Kulu. Ah, haka ne ko innahum lam Kulu min kibali an qibali anfusihim bighairi ilmin yace faman qala fil qur'ani bi ra'ayi. ra'yihi فمن قال في bi ra'ayi فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم نعم. مالا يتي wa ruya an da mun gama da wannan ko faman qala fil qur'ani bi ra'ayi ya koma ga wancan hadisin da ya rawaito na Imam tirmizi wanda Imam tirmizi ya ce hadisun garibu kaga hadisi ko da ya zamanto garibi ko ya zamanto da ifi tana iya yiwa ma'anarsa ta zamanto ingantacciya musamman idan ma'anar tana da wasu abubuwa da ke karfafa ta to shine sai zai mana bayanin wannan ma'anar cewa in ka fassara alkur'ani bi mujarradin ra'ayi kana da zunubi ko da ka yi daidai sai yake cewa faman qala fil qur'ani bi ra'yi faqad takallafa ma la ilma lahu bi duk wanda ya fassara alqur'ani da ra'ayinsa to yayi takallufin abin da bai da ilimi a cikin sa kar mu mance mu dinga kiyayewa bi Ra'ayi yana nufin bi ra'ayihi abinda ba a samu kawai abinda ba a samu daga alqur'ani ko sunna ko kaulin sahabbai ba ta inda koda a ce yayi ayoyin kalmomin suna bada ma'ana hakanan siyakin jumla hakanan ma qabla al-aya wa ma ba'daha shin shi ake nufi da ra'ayi ko ko ana nufin ra'ayi wanda hatta a larabce wannan ma'anar ba ta bayarwa an gane waɗannan abubuwa guda biyu ko to mu dinga ciyawa guda biyu mu san wacce ke magana akai yace eh, faman asa faman qala fil qur'ani bi ra'ayi faqad takallafa ma la ilma lahu bi yayi takallufin abin da bai da ilimi akai wa salaka ghayra ma umira bihi kuma ya bi tafarkin da ba a yi masa umarni ya ba ba haka aka ce masa yayi ba fahuwa falau asabal ma'ana ko da ya dace da ma'anar fi nafsil amr haka ita wannan ma'anar ake nufi to amma kuma faqad aqad akhda yayi kuskure ta ina yayi kuskure ba ta gurin cewa ma'anar da ya kawo ba ita bace daidai a'a kuskuren sa shine li annahu lam ya'ti al min babihi saboda bai zo ma al'amarin ta hanyar da ya kamata a zo masa ba kaman hakama bainan nasi ala jahalin yace kamar wanda ya hukunci tsakanin mutane bisa ga jahilci ya ce fahuwa fin nari kaga yana cikin wuta saboda ya yi biduni ilim an kama shi rabon gado bai san yadda ake raba gado ba sai ya zo ya gaga shi ana rabon gado an ce ya raba gado ga abin da mamaci ya bari ko da ya duba sai ga wanda mamaci ya bari nan mutum biyu ne Ɗiya ce da kuma ɗa sai ga ita wannan ɗiyar, ga ta nan ma'aikaciya ce babba ga ta ta ƙoshi sannan ga kuɗi ga dalleliyar mota ya ga shi wannan ko gashi dattijo gashi fakiri gashi bai da wata ta riga kirki babu a jikinsa sannan gashi bai da lafiya sai ya tausaya sai ya ce kai wannan dattijon ya fi bukata sai ya ce to abinda za a yi kawai bari a kasa uku ke a baki kashi ɗaya tun da ke baki da bukata kamar dattijo shi dattijo kuma gashi da iyali yana da 'ya'ya sai ce bari a bashi kashi biyu ke a baki kashi ɗaya sai ku tafi kaga da ya hukunci bisa ga yadda Allah ya ce domin da ba Allah ya ce li zakar misul hazil unsayni a gare to amma shi ba wai dan haka ya hukunci ba shi kawai yayi ne a karan kansa bisa ga abin da ya bayyana masa bisa ga jahilci sai ya ce ai haka kaga anan ya hukunci ko hukuncin sa ya dace to amma kuma kada akhda yayi kuskure saboda ba a ce yayi bisa jahilci ba domin shi illar jahilci kakan iya dacewa sau ɗari sai ka kuskure kai ka iya dacewa sau ɗaya sai ka kuskure sau ɗari kaga a cikin ɗari kaka iya samun guda ɗaya kawai ka dace to kaga akwai matsala to amma in abu da ilimi ka yi to kana iya yin dacewa gurin casa'in da wani abu ka samu kuskure ga abin da bai kai kashi goma cikin ɗari ba to kaga shi yasa ake kuma wannan ka gina shi akan ilimi to wannan shine mala yace duk wanda ya hukunci bainan nasi ala jahalin fa huwa fin nari wa in wafaqa hukmuhu sawaba fi nafsi al-amr ko da hukuncin sa ya dace da sawaba a kan wannan al'amari kamar da muka hukuncin wannan bawan Allah lakin ya kunu a haffa jurman mimman akhta amma wannan ya fi sauki game da wanda ya kuskure game da wanda yake yayi kuskure shi wannan yayi kuskure amma ya dace ka wanda ya tausaya ba da tije ya bashi kaga sabanin wanda za a zo ya ce to ai kaga dama an shiga wani zamani na gender equality da haka tun da ba daidai ba ne a ce a raba gado a bawa a fifi da namiji a kan mace tun da daidai ne an shiga janda equality da haka shi yana ga kawai bari a baku rabi da rabi da dukkan ku ya'yan mutumin ne kuma ya mutu da haka dan kai kana namiji ita tana mace bai da wani bambanci an shiga janda equality kai dau rabi ita dau rabi kaga wannan ya hukunci ba bisa jahilci sannan kuma fi nafsul amr ya kuskure kaga wancan shi ko ya bisa jahilci amma kuma shi al'amarin fi nafsul amr ya dace to kaga shine yace to wancan da yayi kuskure yayi bisa jahilci ya dace yafi wanda ya bisa jahilci yayi kuskure an gane ko to wannan shine yace eh, wallahu alam Allah shine mafi sani na mu hakaza wa hakaza samma Allahul qazafata kadhibina hakanan Allah ya sanya masu kazafi sune kazafa kamar da ake cewa as-saharatu kaga saharatu jam'u sahir hakanan kazafa jam'u qazif qazif mai kazafi faƙala sai Allah ya ce fa izlam ya atu bi shuhada'i ulaika inda Allahi humul ba idan ba su zo da shaidu ba to waɗancan su ne a wurin Allah su ne makaryata a wurin Allah kaga saboda Allah ya riga ba ku ka'ida da tsari wanda za ku bi duk da cewa shi Allah ya san mai gaskiya ya san cewa tana yiwa shi wannan din da Allah ya ce mai ƙarya ne tana yiwa abin nan da ya gani haka abin yake kuma Allah ya sani in hakan ne ba hakan ba kama ga Allah duk da haka ya ce da su makaryata saboda mu Allah bai gina mu akan mai hukunci da ilimin sabatan da bamu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu to Allah sai ba mu mai hukunci bisa ga abin da ya sanar da mu da ya bar mu akan mai hukunci ga nafsul amr kaga da ba za mu iya sani ba sannan kuma za a yi ta samun kuskure domin sai dai mai hukunci bisa ga zato to kaga nan yake da illa to amma sai Allah ya ba mu ka'idodi da za mu bi mu gudanar da hukunce hukunci yace fal qadhifu kazibun ƙazafi din mai ƙazafi sunan shi makaryaci din mai ƙazafi walau kana kad ƙazafa man zana fi nafsi amr ko da a ce wanda yawa ƙazafin tabbas yayi haka ya abin da ya faɗa akan shi yayi ya ce yana zana kuma ya ganshi yana zinan zahiri amma duk da haka in ya zai faɗa abin da in bai iya haɗa shaidu hudu ba to ya zama makaryaci saboda me saboda ya biyo hanyar ba ta hanyar da aka ce ba ba shine abin da ibnu taymiya yake so ya nuna mana rahimahullah yace li annahu akbara bima la yahillu lahu al-ikhbaru bihi saboda wannan ya bada labari ga abin da bai halace shi ya bada labari gare shi haka ba ce da kai kaga mutum yana zana kai kadai ka tafi ka ka bada labari ba saboda wannan al'amari ne na alfasha al'amari ne da ake so wanda yayi ya ji tsoron Allah ya tuba zuwa ga Allah amma idan ka tafi ka bayyana shi lokaci guda to kaga shikenan ka riga ka datse masa abubuwa da dama kuma Allah ya bashi kofar tuba ya tuba zuwa ga Allah to amma in bai tuba din ba to kaga Allah shi kuma ya san hanyar da zai bi ya tozarta shi da haka wannan karo na farko Allah ya nufin ya sitirce shi shi yasa Allah bai kaddari mutane shaidu hudu su ganshi a lokaci guda ba to kaga Allah ya nufin sitirce shi anan to kai in ka tafi je ka bayyana shi kuma baka cika ka'ida da Allah ya ce ba to kaga sai al'amarin ya dawo kanka to shine mahalli shahid cewa faqad akhbara bima la yahillu lahu al-ikhbaru bi ya bada labari ga abinda da bai halacce shi bada labari saboda bai cika sharuda ba wata kallafa ma la ilma lahu bihi wannan yana kuma ga wancan wanda ya hukunci bila ilmi wanda ya hukunci bil jahali kamar da ya raba gadan namiji da mace ba da shi daidai ba namiji kashi biyu mace kashi daya kaga hukuncin yayi daidai fi nafsil amri to amma kuma shi ba wai dan ya san haka Allah ya ce ai ba shi kawai ya yi ne bisa ga jahilcinsa sai ya dace jahilcin nasa ya zo daidai yadda Allah ya ce a yi. ya ce to wannan shi ku kaga takallafa yi takallufin mala ilma lahu bihi ta nan ya samu matsala ba ta gurin cewa rabon da ya yi kuskure ba wallahu alam Allah shi ne mafi sani na ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبه عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم malam ya ce wali hada saboda irin wannan gudun kada ka fassara Alƙur'ani da ba shi abin ba shi ake nufi ba ta harraja jama'atun minas wasu jama'a daga magabata suka ɗan ji ɗan janyewa ta harraja suka ji damuwa da tsantsenin fassara alkur'ani bima la ilma lahum bihi ga abinda ba su da ilimi da shi kama ruwa shu'uba kamar da shu'uba ya rawaito an Sulaiman daga Sulaiman an Abdullah bin Murra daga Abdullahi dan Murra an Abi ma'amarin daga Abu Ma'amarin qala yace qala abubakar Bakr siddiq radiyallahu anhu abakar sadiq radiyallahu anhu ya ce wa ayyu ardin tuqillu ne wace kasa ce za ta ɗauke ni wa ayyu sama'in tuzillu ne wace sama ce za ta min inuwa idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam idan na faɗi cikin littafin Allah abinda ban sani ba ku gaya mun kasar da za ta rike ni da saman da za ta mun inuwa idan na faɗi abinda ban sani ba cikin littafin Allah na'am وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا محمد بن يزيد عن الأوام بن حوشف عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تولني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع ya ce ƙala abu ubaidin alkasim bin sallam malam abu ubaidin alkasim bin sallam yana cewa haddasa muhammadu bin yazidi muhammadu bin yazidi ya bamu labari an al'awam bin haushab daga awam ɗan haushab an ibrahim taimi daga ibrahim taimi anna ababakar ne siddiq radiyallahu anhu su'ila an qaulihi ta'ala wa fakihatan wa abba cewa abubakar siddiq radiyallahu anhu khalifatul muslimin an tambaye shi cewa a game da fassarar faɗin Allah wa hatan wa abba me ake nufi da abba kaga daga jin jerin yana maka cewa nau'i ne na kayan marmari zama bace kayan marmari shine fakiya an gane ta fa ambatana fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba kaga abba ka nau'i ne na kayan marmari sai aka tambaye shi me ake nufi da abban faƙala sai ya ce ayyu sama'in tuzillu ne wace sama ce za ta yi min inuwa wa ayyu ardin tuqillu ne wace ƙasa ce za ta ɗauke ni in ana ƙultu fi kitabillahi ma la a'lam idan na faɗi cikin littafin Allah abinda ban sani ba nace abban shine kaza ka gani an san abban a cikin jerin aya da jerin da suka zo cewa nau'i ne na kayan marmari da tsiro na ƙasa to amma menene shi bitta ayin? wannan shine abin da yake cewa bai san shi ba to kaga mahallin shahid kenan wannan yana karfafa cewa magabata suna taka tsantsan wurin fassara ga alqur'ani ga abin da ba sani ba na'am وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر malam yace haka nan Abu Ubaid din nan shi Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam ya rawaito yana cewa haddathana Yazid Yazid ya bamu labari an humaydin daga humaydin an Anas daga Anas radiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qara'a 'ala al-minbar cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya karanta akan mumbari ya karanta wa fakiha tan wa abba faƙala sai ce hadhihi kada qad arafna wannan fakiha mun santa wanda ake nufi da fakiha kayan marmari irin su lemo irin su apple irin su inabi rumman duk ana kiran su fakiha su dabino duk suna shiga cikin fakiha yace famal abu menene Al Ab? shi ma kaga wani tsiro ne daga cikin tsuran ƙasa menene shi yace sun maraja ila nafsi sai ya dawo makansa faƙala sai ce inda haza la huwa takallufi ya umar ita wannan shine takallufi ka bar shi a matsayin ab kowa ya san ab Tsuro ne tunda an kawo shi akan jerin abun da ke tsirowa daga ƙasa menene shi ta kamaimai ko da baka san shi ba ka dai san abu ne da ke tsirowa daga ƙasa kuma Muhallin shahin da Muhallin ibra ɗin ta bayyana gare ka cewa Allah da ikonsa yana saukar da ruwa daga sama sai ya tsirar da nau'i nau'i na abin tsiro daga ƙasa daga cikin abin da yake fitarwa akwai ab menene ab ɗin nan ko baka san shi ba wani nau'i ne na tsiro wannan shine mahallin shahin na'am وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع لقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا يتي آه، وقال qala ونمي wannan وهكذا كو وقال عبد بن حميد كو حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب shi wani hadisin kusan wancan isnadin kusan wancan illa iyaka wancan humaidin ne ko humaidun an anas wannan kuma sabit bin aslam an anas qala yace kunna inda umar bin al-khattab radiyallahu anhu wa fi dhahri qamisihi arba'u riqa'in a bayan rigarsa akwai faci irin facin da ake ɗinke riga a sa riga ta yayi dashe kuke sai wasu to dashe akwai irin wannan da shan guda hudu a bayan rigarsa <laughs> khalifa amirul mu'minin wanda ya biyo bayan khalifan farko na daular musulunci amma rigarsa tana dauke da irin wannan da shi har guda hudu radiyallahu anhu arbahu wa faqara sai karanta wa fakihatan wa abba faqala mal abu yace me ake nufi da al abu sun makala sannan ya ce ina haza lahuwa takalluf fama alaika Allah ta dire. me zai dame ka in baka san me ake nufi takamaimai da abba shine shekul islam ta ya ce wa haza kulluhu mahmulun ala annahu ma radiyallahu anhu ma inna ma arada istikshafa mahiyatal ab yace duk wannan yana nufin cewa suna nufin menene takamaimai wannan tsiran da ake cewa ab kaga tsoro na da yawa ba lalle bane sai ka san kowane tsoro da sunansa yace to wannan shi ake nufi wa illa amma fa kaunuhu nabtan min al-ardi zahirun zamantowarsa wani tsuro ne daga ƙasa wannan abu ne wanda yake bayyananne yace saboda jerin ayar yace fa zahirul la yujhal li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah a jerin yace fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa wulba wa fakihatan wa abba kaga duk waɗannan tserin jiro tsiro ne da ke wa Allah ya ce fa ambatana muka tsarar kaga kenan duk abin da aka ambata tun daga eh, wa fa ambatana fiha habba tun daga habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba duka na karkashin abin da Allah ya ce ambatana muka tsirar da shi to kaga kenan zamantowa wasu abu ne da Allah ya tsirar ba wanda zai jahilci wannan ya ce amma abin da suke nufi cewa ba su sani ba shine wani irin nau'in tsuro ne ta takamaimai ake cewa abu wannan shine abin da ya kama na na'am وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن, عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح يتا ابن جرير الطبري رحمه الله يروي تو حديثي التاف تفسيرا سا ينا تشو حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم يا الاباري ينا تشو حدثنا ابن اليا ابن اليا يا الاباري ان ايوب ان ابن ابي مليكه دغ ايوب ايوب دغ ابن ابي مليكه ان ابن عباس رضي الله عنهما cewa abdullahi dan abbas allah ya da shi da mahaifinsa su ila an ayatin an tambaye shi game da wata aya law su ila an ha ba'dukum da a ce wasun ku aka tambaya fassara wannan ayar qala fi hada ya faɗa cikin sauki zai ce ai kaza ake nufi ya ce to amma abdullahi dan abbas fa aba an ya fiha sai ya kiye ce komai game da aya kenan kaga akwai tsantseni akwai taka tsantsan akwai kiyayewa game da fassara alkur'ani daga magabata to idan su kenan da suke da ilimi su kenan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su alkur'anin ya sauka akan idan su idan suna janyewa suna tsayawa sai sun tabbatar kafin su fassara aya to ya kake zato mu da muka zo daga baya baya baya a ce ka dinga wa alkur'ani hawan kawara to wannan akwai abin takaici da kuma abin tsoro a cikinsa na'am وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم يتي أبو أبيد ya ce haddasa na Isma'il bin Ibrahim Isma'il dan Ibrahim ya bamu labari an Ayyuba daga Ayyuba an ibn Abi Mulaika daga dan Abu Mulaika kale yace sa'ala rajulun ibnu Abbas radiyallahu anhuma wani mutum ya tambayi abdullahi dan abbas allah ya dada shi an yaumin kana miqdaruhu alfa sana game da yini wanda gwargwadonsa alfa sana shekara dubu kamar da Allah ke cewa yadabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun a wata da ce wa istajilu na kabila azabi walan yi khalifallahu wa'ada wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun sai tambaye shi me ake nufi da alfi sana sai abdullahi dan abbas ya mayar masa da wata tambaya yace eh, kana sa'ala rajul ibnu abbas an yawmil kana miqdaru alf sana fa qala ibnu abbas sai abdullahi dan abbas ya ce masa rana kaza ake nufi sai ya ce da shi fa ma mun kana hukam sai na alfasana ni kuma ga tawa tambaya zuwa gare ka to wane yini ne shi kuma kamsi na alfasana inda lake faɗa suratul ma'arij تعرج الملائكة ruhu إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف alfasana. شيئا ya tambaya ayyinin da Allah ya ce inna yawman inda rabbika ka alfi sanati sai shi kuma ya ce to kai kuma wane yini ne Allah ya ce da shi kamsi da alfasana sai ya ce da shi inna ma sa'altuka li tuhaddisani yace ai dama na tambaye ka da dan ka bani labari ashe dama wai shi ya so ya masa matashiya ne idan yace ranar alkiyama yake ne bai zai ce to wanne ne kamsi da alfasada sai ce to kai kuma wanne ne kamsi da alfa yau ba ka da bigdaru kamsi da alfasada sai ce ana tambaye ka da dan ka bani labari kaga kenan ashe can yayi daga wannan yana bashi wannan sai ce to wancan fa in kace ranar alkiyama ne sai ce to wancan fa to kiyamar za ta zama alfa sana ne ko kamsina alfa sana <laughs> shi da sai masa da tabbaya sai ce inda ba ta aljugali to haddisa ne fa qala ibn abbas sai ibn abbas ya ce da shi huma yaumani zakarahum allah yini ne guda bi Allah ya ambace su yace wallahu a'lamu bihima Allah shi fi kowa sanin me yake nufi da waɗannan yinannuka yinin kiyaman ne yake alfa sana ga wasu na alfa sana ga wasu ko ko a'a wani yini ne daban yama shine na na alfa sana ko hawa daga sama zuwa ƙasa zuwa sama shine na alfa sana kaga duk waɗannan fassara ne da malamai suke na istihadar na gurin taufiki, amma haƙiƙanin al'amari shine Allahu a'alama bihi ba kaga ya bashi ansa bai ce masa ranar kiyama ko ranar kaza ko ranar kaza a'a Allahu a'alama bihi ma ke an gama magana yace yaqulu fi ki aba ko fa kariha an yaqula fi kitabillahi ma la ya'lam sai kyamaci ya faɗi cikin littafin Allah abin da bai sani ba haka ne ko na lokaci وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك آه، إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيء waɗannan kusan su ne abinda suka saura duka ruwayat ne cewa daga magabata har zuwa karshen littafin da haka za mu tsaya a nan insha Allah Allah kai musati mai zuwa sai mu kawo ruwa ɗin zuwa ƙarshen littafin inda Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya kawo amma bayan shi akwai wasu muhimman abubuwa da Sheikh Ibn Al-Uthaymeen ya kawo su wanda kusan talhisi ne da kuma muhimman abubuwa wanda ya zana yayin buraja a shiga littafin abubuwa ne masu muhimmanci da ka'idoji da ya samu wani a ciki wanda yana da kyau insha Allah mu bi su mu kaji da mun gama da littafin sai mu dora su in yaso mun gama da su shikenan sai zama na mun gama da littafin biznillahi sai mu aje shi kaidoji ne ka mana masu muhimmanci sosai game da addini da fassara alqur'ani da kuma istinbadil ahkam na hukunce hukunce cikin qur'ani ko cikin ayoyin hadisi haka insha Allah za mu tsaya kan wannan goban Allah kai mu sai mu tashi wa qala ibn jaririn da zuwa sauran sati mai zuwa ibn jarir da ruwa da ya kawo duka akan abu guda suke magana insha Allah za mu tsaya nan Allah kai mu sai mu dora da